الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake hada mu a yau asabar goma sha bakwai ga watan Muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da kuma ɗaya ga watan Disamba shekara ta dubu biyu miladiya a darasin mu na wannan littafi mai albarka littafin iziya a yau darasi na uku da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan kuwa kungu cikin garin mina fadar jihar za mu tashi a fasali na farko kasancewar darasin da ya gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi asalin gundarin bakin matashiyar babi din ya ce albabul awwal fi tahara yanzu kuma eh, muka ce a ƙarƙashin kowanne babi malam ya zayyano fasali fasali fasali fasali يجي فصل قال رحمه الله كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه غير المزري بالذال المعجمة وهو المتغير المنتج wannan fasali na farko malam ya ware shi ne da guda domin ya yi bayanin abubuwan da suke masu tsarki aga an fara magana kan tsahara kenan fasali na farko fasali abin nan matashiyar babi yayi magana akan abin da ya shafi ruwa yanzu fasali na farko malam zai bayani akan abubuwan da suke suna da tsarki shi asalin gundarinsa a ayadansa a ɗinsa asalinsa yana da tsarki ko kuma da abu kaza da abu kaza mai tsarki ne a fasali na farko kenan fasali na biyu kuma sai ya zayyano abubuwan da suke najasa kada mu manta lissafa abubuwan da suke masu tsarki abu ne mai wahalar gaske saboda abubuwan da suke da tsarki su suka fi yawa abubuwan da yake na shi ne abin da ba shi da yawa shi zai fi saukin lissafi saboda haka abubuwa da yawa asalinsu masu tsarki ne amma malam ya fayyace wannan ne ya lissafa mana abubuwan da ya lissafa a nan ne domin galibi za ka ga mutum yana shakkun jasa ne ko ba na jasa ba ne sai iya bayanin ba wai kan cewar abin da in shuru a kansu su din ba ne, da haka a ciki bai faɗi gona ba bai faɗi gida ba bai faɗi kamfa ba bai faɗi bulo ba kuma duk waɗannan abubuwa al'asulu a tahara daga abubuwan da malam ya zayyano abubuwa ne da za su yi mana watakila kana jin kamar na jasa ne ko ba na ba sai malam iya bayani a su ba wai ana nufin cewar malam ya kirdige abubuwan da suke ba najasa ba ne malam ya ce kullum hayyin duk abin da yake rai da rai duk abin da yake da rai wa huwa qahirun to wannan abin yana da tsarki adamiyyan mutum ne aw ghayrahu ko ba mutum bane muddin yana da rai bai riga ya mutu ba to wannan abin yana da tsarki idan ya mutu to hukuncin shi da ba. amma muddin yana yana shakan numfashi yana da rai to malam ya ce wannan abin mai tsarki ne ba na tasa bane ya ce wannan abin mutum ne ko ba mutum ba kuna jina da ke ko kaga wannan jumla da malam ya faɗa a ƙarƙashin ta abubuwa da yawa suna suna shiga musamman da ya amfani da lafazin kullu duk abin da yake da rai domin kullu ummu ce a cikin siyagul umur siyagu kullun aw al jami'u wa qad talallati lati furu malam ya ce kullu hayyin duk abin da yake da rai fa huwa tahir wannan abin mai tsarki ne adamiyyan mutum ne aw ghayruhu ko ba mutum bane kenan da yace adamiyyan mutum mariga mun san mutum akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba wana ji da kyau ko najasa ne ko ba najasa bane musulmi dai ba najasa bane to amma kafiri ba. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun wala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da an hadha to amma yanzu idan kai alwala sai kai hannu da wanda ba musulmi ba ya lura da take za ka wanke hannuka. kun ga wannan shi ne abinda malam yake nufi kenan ma'ana dan jikin shi ya taba jikinka wannan bai wannan bai shafi tsarkinka ba tsarkinka yana nan bai karya maka alwala ba kuma bai zama an khabas ba wanda yake wasu tafasir kuma za su iya biyo baya wannan kenan malam ce au ghairahu ko abin da ba mutum ba cewar shi in da yana da rai shi ma wannan abu mai tsarki ne kamar me kenan yanzu kare fa alade fa jisa ne saboda haka malamai suka ce wannan jumla da malam ya amfani ita kullu hayyin duk abin da yake da rai fa huwa tahiru wannan abu yana da tsarki adamiyan aw ghaira mutum ne ko ba mutum ba malamai suka ce wannan jumla akwai tsokaci a kanta domin kare najasa ne alade najasa ne duk da cewa abin da malam ya amfani a nan shine illar ita ce rayuwar muddin yana da lai muddin yana da sarki to abin da malam ya biyo baya da shi sai sa ya ce wa kazalika arquhu wa lu'abuhu wa mukhatuhu wa dam'uhu wa baydu malam ya ce wa kazalika haka nan arquhu zuffansa gumunsa gumi mai kenan alhai duk abin da ke da rai yayi gumi to wannan gumin nashi mai tsarki ne wa lu'abuhu hakan nan yawunsa yawu miyau wannan abu mai tsarki ne wa mukhatuhu hakan nan majina kaki wa dam'uhu hakan nan zuffa abin nan wa dam'uhu hawaye hawayensa shi ma haka wa baiduhu hakan nan kwai in abu mai kwai ne kenan ghairal maziri in ba bara gurbu ba malaki waɗannan al'amurra abubuwa ne masu sarki aga faɗi arab gumi ya faɗi lu'ab yawu ya faɗi mukhatu majina ya faɗi dam'u hawaye ya faɗi baibu ƙai duk kuma kuka lura ya kawo ha'u zamir lamirin wannan wannan abun mai kenan duk abin da yake da rai araquhu zufansa mai tsarki ne kuna jina da ke ku. kiri yanzu idan kai zufa gubi ya tsatsamo maka sharkar ba magana wanke je sai ka wanke riga sannan za ka salla da ita a agumi ba na jisa bane walu abu hakan nan kuma yawu shi ma ba na jisa ne amma kun lura a mun yi magana kare da alade yawun kare na jisa ne domin manzo su salama ya ce idan kare ya kaɗa harshe a cikin kwanu. ko a cikin ƙwarya ko a cikin wani abu a wanke wannan abun sau bakwai ko a wanke sau takwas na takwas ma'ana da da ƙasa ya ga nuna ƙasanta na jasa ne kuma na jasa tana cikin na jasa muhallafa domin za a zo a bayanin anwa'un na jasa din hakan nan kuma abin da ya shafi alade kenan yawon alade da kakin alade duk waɗannan al'amura ne da suke najasa wa baihu hakan nan kwai kwai shi ma ba najasa bane sawa'un kwan kaza ne sawa'un kwan talatala ne sawa'un kwan agwagwa ne duk wannan ba najasa bane abin da ake nufi da ba najasa bane dan ya kwai ya fashe ya bata maka riga sai da ka idar da sallah sai ka ga kwai a jikin rigarka wannan sai dai ka wanke dan tsafta ba ka wanke dan yana najasa ba kenan ba za ka sake wannan sallar ba shine abin da ake nufi da cewa ba na ko dan an ce ba na jasa bane ba kuma yana nuna mutum zai bar jikin shi gaje gaje da yawo bane ko zai bar riga shi ta jikar gumi tana wari kuma ya ce ai ba na jasa bane a'a ana magana babu tsafta duk mutum zai gusa da zai gusar da su malam ya ce ghairal maziri in ban da bara gurbi irin kwallon da ke zuwa karshen kan ƙasa haka in ana fasa zai ga dan wani wuri ya cika da wari haka ma ne ce ghairar maziri wai ya lafazin almaziri yake sai ce bizalil mu'ajjama ana amfani da zalu ne mu'ajjama ainihin yana da fataha kar ku manta a harfan larabci alfin ba'un ta'un sa'un jimun hawun hawun idan ka kallace su duka za ka raba su gida biyu akwai masu ɗugu akwai marasa ɗugu wani da ke idan muka ce akwai masu ɗugu kamar ba'un kamar ta'un kamar sa'un kamar jimun kamar fa'un kun ga tsallake ha'un kun gane ko kamar zayu an tsallake ra'un to harfan da suke da ɗugu su ake kira al-huruful mu'jama duk harfin da yake da ɗugu shi ake kira al-mu'jama wanda ba shi da ɗugu shi ake kira al-muhmala mara ɗugu to da yace ghairal maziri sai ce duzzalin mu'jama dazzalin wanda yake mai ɗugu an faɗi wannan ne dan ka bambance shi da dalu dan karkace ghairal madiri saboda an ka lura da azzal da addal duk wazanin su ɗaya ko da ka zo rubuta ne da harufa za ka ce dalun dalun alfun lamu hakan nan zalun haka za ka kawo zalun ɗin da alfun da lamun kenan wajen faɗansu a harafi da iri ɗaya ne amma bambancin su shine a ce wannan yana ɗigo wannan ba shine ɗigo shi ne malam yace bizalil mu'ajjama da zalin wanda yake mai ɗigo da ya ce almazini yana nufin huwal mutaghayyir shine wanda ya canza almuntinu wanda yake da wari kaga shine dai baragurbu din kenan to baragurbu shi kadai ne ba na jasa ba amma sauran kwai don kwai kwan makwarwa ne ko ƙwan fakara ne don ya ya tsatto maka wannan ba abin da ya shafi sutura ka sai dai ka wanke dan tsafta ba wai don wannan abin da ta same قال رحمه الله ولبن الآدمي في حال حياته طاهر ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذى بنجس قال رحمه الله yace wa labanul adamiyyi nono na mutum fi hali hayatihi a lokacin da mutum din yake a raye qahirun wannan nonon mai tsarki ne wannan ji da ke ko nono na mutum mara nono da mace take shayarwa tana shayar da yaro sai nonon ya zuba a cikin a jikin suturarta wannan nonon abu ne mai tsarki kenan ba sai ta wanke ba dan karni a'a ba wai sai ta wanke dan tsafta ba abin nan dan najasa ba za ta wanke ne dan karan da ke tare da shi sai da koya ta yi sallah tare da ba abin da ya shafi sallah ta domin abu ne mai tsarki sai malam ya kayyade ya ce fi hali hayati a lokacin da shi mutum ne yake a raye kenan bayan ya mutu fa kenan bayan ya mutu kenan ya nonon ya zama najasa mace ce ta rasu da ta rasu sai nono da ta watakila tana shayarwa a lokacin sai nonon yake zubowa kera abinda da mana yake libi duk abin da wannan nonon ya diga ya sama bayan ta rasu najasa ne amma kuma mai sharhin littafin iziya yake cewa a'a arraju al-hukm bi taharatin maita abin yake a fili shine mutum in ya rasu tahir ne ba na najasa bane kun gane magana da ke ko mutum tun da kenan tun da ko da bayan ta rasu tahira ce kenan nona shi ma tahir ne ko da bayan an rasu qala rahimahullah wa labanu mubahil akli hakan nan nona dabbar da aka halatta a ci tahirun wannan nona shi ma mai tsarki ne kamar nonon akuya isa mala ya ce kalbakari kamar shanu a larabci in aka ce albaka ana nufin shanu ne saboda kaga babu ha'u ta'anis amma ga ce shi shine ita ce saniya albaqaru shanu aga shanu nonon saniya nono ne mai tsarki ba ga ana sha ba kun gani ku saboda haka dan ya taba maka wani jiki lokacin da kake tatsar nono ko kuma a'a Allah ta'ala ya kiyaye ba fulata ne sai barin nono sai zauna baya rigar ka ji ya shafi nono sai da ke sallah ka gani ba abin da ya shafi sallar ka zaka wanke ne dan tsafta ba dan najasa ba isa malam ya ce kalbakari wani da awaki haka ce awaki kuma ga akwai tumakai farare kenan akwai awaki jajaye nonon tinkiya ko nonon akuya duk wannan abu mai tsarki ne muddin wal ibli da raƙuma haka na nonon raƙuma shi ma wannan mai tsarki ne ba abin da ya taɓa saboda ka dan nonon raƙuma ya taɓa maka sutura ba abin da ya shafi sutura ka kawai za ka wanke babin tsafta ne dan musulmi a koda yaushe ana fatan ya kasance cikin tsafta cikin shishina mai kyawun gaske kada ya zama a koda yaushe mutum yana cikin mummunan wari haka kuma mutum yana sana'ar bakanike ne to yana sana'ar bakanike a daidai wannan lokaci in ya kamara kuma sai ya cire wannan sutura tunda wannan aikin wannan bakin mai din ba jasa bane قال رحمه الله wa kazalika bawluhu hakan nan fitsarinsa fitsarin waɗannan abu fitsarin dabbar da aka halatta ci kalbaqari wal ghanami wal ibl nonon saniya da nonon akuya da nonon tinkiya da nonon raƙuma wannan nonon mai tsarki ne malam ya ce wa kazalika baulu hakan nan fitsarin dabbar da aka halatta a ci fitsarin saniya ko fitsarin akuya ko fitsarin tinkiya ko fitsarin sa ko fitsarin rago ko fitsarin taure ko fitsarin raƙumi duk wannan fitsarin ba na dasa ba ne shi ma mai tsarki ne waraji'uhu hakan nan kashin dabbobin da aka halatta a ci kashin saniya ko kashin sa ko kashin tinkiya ko kashin rago ko kashin akuya ko kashin taure duk wannan ba na dasa ba ne malam ya kawo sharaɗi ya ce malam ya ta na jisi muddin wannan dabbar ba ta cin tasa. waɗannan dabbobi muddin ba sa cin najasa to kashin su ba abin da yake najasa ne kuma fahimci wannan da ke ko abin da ya kawo haka kuwa shine ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗansu mutane sun zo gari suna fama da wasu cututtuka sai ya tura su zuwa ga wani wurin da ake ɗaura dabbobin sadaka dabbobi da ake kawo sai ce a ba su fitsarin su sha sai inda na tasa ne da bai ba su fitsarin su sha ba wannan ya nuna kenan fitsarin su ba na dasa ba ne hakan nan bayan gidansu ba na dasa ba ne anan suna ya kasance yana yin sallah a inda ake ɗaura awaki ka kusan babu yadda zai ka ce jirkan awaki ka ce babu kashi a wurin amma kuma kaga duk wani ya nuna kenan ba na dasa ba ne kashin awaki da kashin shanu da kashin abin da kashin raƙuma duk wannan ba na dasa ba ne abin da zai nuna maka haka ko kana cikin sallah ne sai ka shi awaki akan tabar maka ko zaka ci gaba da sallah ka ne ka gama karka ne ko kuma duk dai duk wasu abubuwa da suke nuna irin wannan ko za ka yi sallah za ka yi kaɗi ruwa ko sai ga kashin dabbobi a ciki ƙwaya biyu ƙwaya uku a ciki wanda yake ba su jirkita ruwan ba daman ba na jisa ne balle kuma a ce sun jirkita ruwan malai ya ce malami ta bi na jisin muddin shar'i na farko muddin ya zamana wannan dabbar ba ta cin natasa kenan idan tana cin natasa to a fitsarin da kashinta akwai ta cewa kenan wannan kenan shar'i na biyu na tsarkin fitsarin waɗannan dabbobi shar'i da kashinsu shar'i na farko ya zamana ba sa cin natasa da yake nan shar'i na biyu kuma ya zamana sun yi kashin ne a lokacin da suke da rai in gano wani da ko shar'i na uku ko kuma da mana a'a kashin ya zo ne bayan an yanka su yanka na shari'a yanzu wani ya rage kenan ya zama na kashin su bayan sun mutu sun yi mushi Kullum da ke kashin dabba bayan dabba ta yi mushi a daidai wannan lokacin da ta sani kashin da ya fito mata bayan ta mutu kuma muna nufin mutuwa ta mushe ba mutuwa ta yanka shar'antacciyar yanka ba ko ta yi fitsari bayan ta mutu mutuwa ta mushe ba mutuwa ta yanka ba wannan na ta sani kuma ka lura ai ya za a yi ka raba dabba da kashi wani lokacin ka sai kayan ciki a wurin abin nan mai balangu kana daɓa hanci sai ka ji alamun ka hera ko ka dan matse kai ka ka kora ka bi shi da a ganda da dasa ne da aiki ya ganka kenan kun gane wannan da kyau ko saboda ka duk waɗannan ba dasa bane amma mu kiyaye lokacin da suke ba na dasa ba lokaci na farko ya zamana ba suna cin na dasa bane su dabbobin abu na farko kenan abu na biyu kuma ya zamana kashin ya fita ne lokacin suna raye ko kuma ya fita ne bayan an yanka su yanka na shari'a kenan idan ya fita ne bayan sun yi mushi bayan dabba ta mace an ja ta kirin kawai sai kashi yake ta zubowa wannan na ta sani قال رحمه الله ولبن غيرها تابع للحمه فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه قال رحمه الله ولبن غيرها نونا dabbobin da ba waɗancan ba in ga dabbobin da muka ambata su ne raƙuma da awaki da shanu kuma alhalin ba su kadai ne dabbobi ba da ake da su wataƙila ka yi tambaya to abin nan nonon kaza fa nonon abu kaza nonon abu kaza nonon abu kaza fa sai ma ne ya ce wa labanu ghairiha nonon dabbobin da ba waɗancan ba tabi'u li lahmi hukuncin wannan nonon yana bin hukuncin naman dabbar fa ma haruma aklu lahmi abin da aka haramta cin nama abin da aka haramta a ci namansa kuma gargumanta an ce haram shi ne mai sabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'lihi shi ne abin da in mutum ya bashi ta'abbudan za a bashi lada in kuma ya aikata shi za ya cancanci a mai asaba malai ce fa ma haruma aklu lahmi abin da aka haramta cin namansa falabanuhu najis to nonon shi najasa ne duk dabbar da aka haramta cin namanta to wannan dabbar nonanta na jasa ne mala yace kal khailu kamar doki doki haramta cin namansa kun ga ala qawlin kenan ko wal da alfadari alfadari yana da nono eh yana da nono ko hmm. wal da jaki duk waɗannan nonon su jasa ne nonon jaka jasa ne domin an haramta cin jaka nonon kare kariya jasa ne domin an haramta cin kariya nonon alade jasa ne domin an haramta cin alade abinda zai nuna maka haka kayi ka wanke tufafinka ka shanya su da ka shanya su da garken kan suka zo a guje kawai sai suka zuzzubo maka da wani shanye da kai tsawon ka shanya ne akan zaran gadi ko ka shanya ne akan igiya kuma dai akan wanne ne har ya zama da ga wata karya na duk nonon ta ya bi mata kan kayan da ka wanke kaga sai ka wanke su da ruwa mai tsarki mai tsarkakiya domin wannan najasa ne ko kuma ya zama nasu Allah salamatu al'afiya ya zama mutum yana zama ne a gida yana haya ne a gidan da yake akwai masu kare a ciki Allah ta'ala ya sauke sai zama daga inda kariya take fitsari ga inda nonon ta yake ka ga nan duk ba za ka sallah a wurin ba dan ya sha bamban da inda awaki suke kwana da tumaki suke kwana don nonon su da fitsarin su da bayan gidan su duk ba najasa bane awaki kenan amma ka ga inda kariya take da kashinta da fitsarinta da yarunta ma da nonon ta duk najasa ne Allah ta'ala ya sauke amma sai ka rasa me yake kawo mutum ya hakikance kan kiwon kare wannan kenan saboda haka zaka ɗauki kaida duk dabbar da aka haramta cin namanta to nonanta najasa ne wa ma kuriya akalu lahmihi abinda aka ce cin namansa makaruhi ne ka sabu'i kamar abin da ya shafi zaki falabunhu makruh nonan shi makaruhi ne mun nasanta abin da malai faɗa ba muna hukunci ne akan zaki da sauran masu karatu haramun ne ko ko makaruhi bane fala bunu makruh nonon sa makaruhi ne qala rahimahullah wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatu kadhubabi wan namli wa tudi tahira malai ce wa maitatu ma la nafsa mataccen abin da ba shi da rai ba shi da jini mai gudana abin da bai da jini a jikinsa hmm, kuna ji da kyau ko shi sa ya ce wa mai ta tumala nafsar ina mataccen abin da bai da jini a jikinsa ka zubali kamar kuda wa namli da tururuwa wa dudi da tsutsa ko na nau'i na tsutsa Fahira duk wannan mai tsarki ne wannan shi da ke ko kamar ne kuma don malam waɗannan ya lissafa mana mhm. kamar abin da ya shafi rina fa tana da jini a jiki ba ta da jini kunama fa ba ta da jini su fa bai da jini eh sai ruwa to su na ta sani Eh, malamai suka ce kyankyasan da ke bangaren shadda wannan na tisa ne kyankyasan da ke irin gefen rijiya din nan gana ɗibar ruwa za ka kyankyaso a gefe wannan ko ba na tisa ba ne haka wancan ya tsira ne daga shadda wannan kuma daga wani abin ne haka kun fahimci waɗannan al'amura ko to a nan kamar yadda na faɗa da su waɗannan al'amura ba su kaɗai ne masu na tisa ba ba su kaɗai ne abin da bai da najasa ba amma lalle ilalla za ka so bayani akan irin nonon abu kaza ya taɓa ka shin najasa ne ko ba najasa ba ne yasa malam ya zayyano mana waɗannan al'amura ka ji hayyin lissafa da ƙwai ya ce ƙwai ba najasa ba ne sai dai kuma haka nan kuma ya kawo eh, na ce sai dai kuma abin da ya shafi watan ƙayar da malai fara kullum hayyar fa huwa tahir duk abin da ke da rai yana da tsarki kuma muke bayani akan wannan idan fa'in karat min maitatin fa innaha takunu najisa idan duk waɗannan abubuwa idan ya zama na matace ne abin nan yawu ne na dabbar da ce mushi kuna ji ko abin nan yawu ne na dabbar na kuma ko na sa a mushi wannan na najasa ne ko kuma majina ta yi mushi wannan duk najasa ne Allah salamatu lafiya to waɗannan su ne takaitaccen abubuwan da malam ya lissafa mana yace ba na dasa bane ta yadda kenan a yanzu ko da mutum yana sallah sai ya ga mushen mushen abin nan akan tabar masa mushen kuda mataccen kuda kaga ba magana wai sai ya zo ya wanke tabar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa isa malam ya lissafa a cewar waɗannan abubuwa ba na jasa bane muna da maimaita mana cewar waɗannan abubuwa ba su kaɗai ne abin da suke ba na jasa ba amma dai ya lissafa mana su ne domin ka za ta iya ɗarsuwa a abu kaza na jasa ne ko ba na jasa ba yi ba da ya lissafa mana su Allah ta'ala ya ci kanshi da kafara Allah ta'ala ya ramshe shi na Eh. malam ya ce bai ji bayanin da aka yi ba ko yana buƙatar ƙarin bayani akan da malam ce fa maharuma akulu lahami fa labnu najis kal kamar abin da ya shafi doki na cin doki halas ne ayyayi haramun ne abu ne da malamai suka ƙara ma juna sani akan shi ina fata mun fahimci wannan da ke wasu ka ce haramun ne saboda Allah ta'ala ya lissafo shi a cikin abubuwan da suke haram yace wal khayla wani bidhala wal hamira buwa wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun sai malamai wadanda suka ce halasin suka ce a'a ai da ya lissafo su din ya lissafo su ne akan abin da ake yi su ya lissafo su ne dan a ba ya yi hukunci kan a ci ne ko kada a ci ba yanzu kana neman dalili na daban da zai ce maka cin waɗannan abubuwan haramun ne ina fata mun bai tona da kyau wannan ayar ba za ta iya wadatar da kai a kan ka ce wani ba za ta iya wadatuwa da wannan ayar a kan cewar cin waɗannan abubuwan da aka lissafa haramu bane da Allah ta'ala ce wal khayl wal bighala wal hamira litarkabuha domin ku hau ai akwai dabbobin da su kuma ana hawan su kuma ba a ce a hau ba kuma dai ce wal an'ama khalaqa halakum su kuma sa ba ana hawan shi ba to kuma an ce a hau ne ba a ce a hau saboda ka shi cin shi ya fi yawa a jikinsa yasa sai aka faɗi ci ba faɗi hawa ba su kuma waɗannan hawan shi ya fi shi sa aka faɗi hawan ba faɗi ci ba ba dai muna bayani da akan hukuncin ci ba amma dai magana akan cewar ya halatta a cikin halatta magana ce da ake ta tattauna akan ta abin da yake gado dai halas ne ku lura halas in ce halas kuma ba yana nuna kuma sunna ne ka ci ba eh, ina son ka gane akwai halas akan alhakama shar'iyya a taklifiyya an ce abu kaza halas ne ba kuma yana nuna an kaci kana da wata falala ta musamman ba ko kuma ka ci kana da wani lada na musamman ba in ya kama ka ci ya halatta ka ci in bai kama ka ci ko kawai bai halatta ka ci na'am bigal alfadari wace irin dabba ce ba ta ce zabra ba zabra da jakin dauke kenan ko eh ya fi jaki bai kai yi doki ba ga shi an zo da na eh. nono ake shigo da shi kenan a cikin sachet da ake sai a supermarket Eh, za su in suka description din shi suka ce nonon abu kaza ne suka ce nonon saniya ne ko nonon raƙumi ne ko nonon akuya ne kaga wannan ya fita amma suka ce nonon kariya ne ko nonon alade ne ko nonon jaka ne kaga wannan ya zama na kusa ke na ko kuma ba a description na shi kawai haka ake na a ba wani zuma ba na jisa ba ko zuma yana da jini a jiki zuma ba na jisa ba a shi kenan da malam ya kawo ka'idar wa mai ta tumala la nafsa mataccen abin da bai da jini a cika ka dubabi kamar kuda kun ga kafin nisan ne wannan kamar kuda wannan ne da tururuwa wa dudi da tsutsa tahira duk wannan masu tsarki ne sannan za ka iya ƙara misalan yi sa na ce kamar mai kuma ƙalar rahimahullah faslu idan aka ce fasulun ana nufin raba wacce magana da wata magana da ya ce mana fasulun a fasali na farko ya raba maganar ruwa da wata magana da zai fara da maganar abubuwan da suke masu sarki a yanzu da ya ce mana fasulun ya raba maganar waɗancan abubuwan da ya ƙididdigo masu tsarki da wata sabuwar wasu abubuwan da zai lissafo da ike ba masu sarki ba fasali na biyu kenan wannan fasali na biyu malam ya ware shi ne domin ya yi bayanin abubuwan da yake su karantarsu na jasa ne kamar da yi bayani akan wancan fasali na farko cewa waɗannan abubuwan ba na jasa ba ne قال رحمه الله فصل ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة وكذا ميتة ما له نفس سائلة كالقملة على المشهور والبرغوث عند ابن القصاب وما أبين من الحي أو الميت مما تحله الحياة كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأتان وبول الجلالة ورجيئها وهي كل حيوان يستعمل النجاسة والبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء قال رحمه الله فصل ما لا يتي فصل rabewa abinda da yake nufi da rabewa raba waccan maganar da wannan maganar to da in badin ya kawo kalmar faslun ba da sai mu ce har yanzu yana lissafa na abubuwan da suke masu tsarki ya kawo faslun ya raba waccan da wannan kenan zai lissafo abubuwan da suke najasa mana ya ce maitatul adami matacce abin nan gawar mutum a ghairul anbiya in banda annabawa najisa najasa ce kun gano wannan da kyau malam ya ce gawa ta mutum mace ko namiji yaro ko babba in dai banda annabawa to wannan gawar najasa ce kuna ji da kyau ko sai malam ya ce mai ya iziya kenan ya ce an rajin ba abin da yake rajihi dalilai suka tabbatar da shi shi ne gawa ba na jasa ba ce abu ne mai tsarkin gaske gawa abu ne mai tsarki wa annal hayata khallafata illatul ukhra abin da yasa da za ka ce mai rai na jasa ne a wancan babi din shine duk abin da yake da rai wannan ran da yake da shi shi yasa ya zama da shi mai tsarki to yanzu in aka cire ran ya zama da shi na jasa sai ma ya ce an samu wata illar kuma wani sabab din ya zo ya mai gurbin wancan sabab din shine matsayi na dan adam an wasu ne ce al-mu'minu la yantus mummuni ba zama na jasa yasa mai sharin iziya da karan kansa ce wannan magana da malam ya faɗa na cewar gawar mutum na jasa ce magana ce da bata kai labari ba kuna jina da ke ko abubuwan da yasa bata kai labari ba abubuwa da yawa abu na farko shi karan shi mai sharhin ya tabbatar da haka abu na biyu annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce almu'minu la yanjus abu na uku wani daga cikin sahabbai da ya rasu amr na'as as da ya rasu sai sai da Aisha radiyallahu anha Siddiqa bint Siddiq ta sa a shigo mata da shi cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ta yi mai sallah kuna jira da ku sai ta sa aka shigo mata da shi hakan nan wata daga cikin matan manzo sallallahu ta sa aka shigo da gawar cikin masallaci sai ta fito daga cikin gidanta ɗakinta sai ta mai sallah sai aka wuce da gawa inda najasa ce za a shigo da cikin masallaci ba a shigo da wannan cikin masallaci wadda ita karan kanta da bata ci a shigo da shi cikin masallaci ba balle hatta mai sallah a shi ne an dare shekaru ruwa aru mata suna wa gawa sallah idan mutum ya sani ya sani ko bai sani ba sai ne mu sani kun mai tona da kyau ko abu na uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai yi wa sahal da suhail sallah ba ma sai a cikin masallaci hadisi yana cikin muwatta wanda ke haka duk waɗannan suna nuna tunda har a cikin masallaci aka yi mai sallah. ya zai ba na najasa ne dan babu yadda za a shigo da na najasa cikin masallaci saboda sai mu kiyaye duk abubuwan da ce yace najasa ne dole ne mutum ya kokari ya kakkaba cikin sa ita waɗancan abubuwan da aka ambata a matsayin kazanta kawai mun yi maganar bai kamata a bar dan adam mutum musulmi ya bar jikin shi da kwai wai ai yana jin cewar ba najasa bane ko ya bar jikin shi da nono karnin nono yana tashi wai ai ba najasa bane to ina ga abubuwan da suke asalin su ma dasa ne dole ne mutum ya ƙoƙari ya wanke najasa ya kakkaba najasa daga barin jikinsa rashid kana ce mana surutu kana wajen nan قال رحمه الله ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة mushen mutum abin nan gawar mutum in banda ta annabawa na jisa ce muka ci wannan maganar ta malam kamar yadda magabatan suka bada ba ta kai labari ba Allah ta'ala ya gafarta mashi Allah ta'ala ya kara haske a kabarinsa wa kaza maitatu malahu nafsin sa'ilatu hakan nan mataccen abin da yake da jini mai gudana a jikinsa duk abin da yake da jini a jikinsa to mushensa shi ma najasa ne mala yace kal qamlati kamar al qamla qarqata aya san qarqata ko alal mashhur akan magana ita fita shahara a mazhaba kenan akwai magana take cewa tururuwa ba na tasa bace abin nan kwarkwata ba na tasa bace amma dai ciwar na tasa ce shi yace shi yafi shahara yana ta akan tururu abin nan kan kwarkwata ma akwai maganganu kenan wal bulu wal burghuf ce al bulu al burghuf al burghuf shine baraghi al burghuf shine kudin cizo mala yace kudin cizo shi ma najasa ne amma in da bin qassa a wurin ibnu qassa ɗaya ne daga cikin manyan manyan malaman mazhabar malikiya shine alqabi abul hasan ali bin umar bin ahmad al-baghdadi al-maliki al-ma'ruf ibn al-qassar sanannen mutum ne ana kira shi da ibn qassar akhadha an abi bakar al-abhari daga cikin malamansa akwai abubakar al-abhari akwai abul hasan ali bin fadl as-suturi me kenan biyu kaga shi ma daga ciki akwai wani malami sunan shi abul hasan sunan shi kuma aliyu kamar yadda muke magana a farkon wannan littafi din kenan shi kuma daga cikin ɗalibansa akwai alqadi abu muhammad abdul wahab bin ali bin nasr al-baghdadi akwai al-imam al-hafiz abu dhar abdullah bin ahmad al-harawi al-maliki yana da cikin littafan da shi ibn qasar ya rubuta akwai ulun al-adilla fi masail al-khilaf bayan fuqaha al-absar ibn qasar ya rasu a shekara ta 397 kenan a yau yana da shekara dubu ɗaya da talatin da bakwai ibn al-qasa yana da shekara dubu ɗaya da talatin da bakwai Allah ta'ala ya jikin shi da gafara Allah ya amshe shi mala ya ce ibn qasar yana ganin jini na kuɗin cizo ma na tasa ne kullura da ke ko to kenan yanzu dai abubuwa guda biyu malam ya bada misali akan su ya bada misali akan ƙwarƙwata ya ce al mashkur wanda yake ya nuna kenan akwai magana a kai ya ce haka nan jini na kudin cizo ya ce a wurin ibn qasa kenan a wurin wasu ba na tasa ne waɗannan al'amura da suke kai komo akan najasa ne ko ba na ba ne. kun fahimci wannan da kyau ko a wannan babi me yafi kyau a gare ka shine ka busar da su daga cikinka jini na kwarkwata jini ai mutum zai iya yin ne ma ya ga ya nisantar da kwarkwata daga cikinsa. ba ma wai jinin ta eh Allah salamatu lafiya da jini na kudin cizo to jinin sauro fa sauro yana da jini eh in ya zuka ne yake da jini ko ko asalin haka gangar jikin shi yana dan ba san yana wanda yana wanda fasali ne yana wannan ne ko yana wancan eh sauro bai da jini kuka ce sai in ya sha ne ya tatul kirji kwarkwata ma haka take kudin cizo shi ma ya sha kenan kun ko la'alla wani yana cikin abin da ya sa aka malamai suka kara ma junan su a akan wannan aka ce kwarkwata a wurin wani aka ce dole abin nan jinin kudin cizo a wurin wani qala rahimullah muka ce abin da yake mafi kyau shine mutum ya kokari duk irin waɗannan kazantar mutum ya kokari ya nisantar da cikin shi da su ya iya kokarinsa ya ga bai jajibi abin da zai janyo mai kudin cizo ba dan rashin tsafta ita take kawo kudin cizo ya nisanci abin da zai kawo mai kwarkwata duk da cewa kwarkwata wani lokacin cuta ce kamar yadda makaranta a yi amma da mutum ya kokari ya nisance su haka ne ya kokari ya nisanci abin da ke kawo sauro mutum ya shafi a wuta ya yadda shi a kofar daki yana ganin burkewa ne da safe a zuwa samu kofar daki cike da fiya wuta alhali wannan danshi da duk yana kawo abin nan su ake da mutum ya zo mai tsafta kofar ɗakin ka ne in kana horo ko kuma kofar gidanka ne ya zama ka ka share shi ka inda yake bukata shara a share inda yake bukata a tsuntsunce dattin duk a tsuntsunce su baki daya haka ake bukata kuma haka musulunci ya karanta don musulunci addini ne na tsafta tsaftar zuci da tsaftar gangan jiki tsaftar zuci ita ce a tsaftace ta a tsaftace ta daga barin shirka da giba da hasada duk wata kazanta ta zuciya tsaftar gangan jiki ko mutum ya tsaftace gangan jikinsa daga barin da abin da yake najasa da abin da yake ma ba najasa ba dan dan an lissafa wadancan a matsayin ba najasa ba kuma shi ke nuna mutum ya bar su a jikinsa ba yana ga abin da yake najasa ba shi da kyan gani a ga jikin mutum duk gaba daya abubuwan shi gashi na hajara madara ba shi ke kuma nuna zuhudu ba ya zama na mutum yana da abin nan yana da wata riga da yayi kaki rabi goro rabi ina ne a ce yana duk baya cikin zuhudu wannan abin da ke bukata shine mutum ya tsabtace jikinsa idan sutura ɗaya kake da ita biyu ko uku ka wanke ka goge ya zama da kullum kana cikin tsabta kwas kwas kwas sai ga ana ce a ah, kaga wannan bai san halin da ake ciki ba alhali ya san halin da ake ciki Allah tsabta tana bukata mutum ya tsabtace ya wanke ya goge su ɗauki guga malam sai ga mutum yana ta abin Allah ta'ala mana da kata qala rahimahullah وما أبين من الحي أو الميت مما تحله الحياة وما أبين من الحي duk abin da aka cire a jikin abu mai rai awul mayyiti ko aka cire shi a jikin abin da ya mutu mimma ta hulubul haya wanda yake wannan abin rayuwa ta halatta ana amfani da shi a yau da kullum kalkarni kamar ƙaho ƙaho ba ana amfani da shi wurin yin ƙaho ba e sai aka cire a jikin dabba tana da rai ko aka cire shi a jikin dabba bayan ta mutu wal ko kashi aka cire shi a jikin dabba tana da rai ko a jikin abu mai rai inda malam bai ce dabba kadai ba duk abu mai rai wa zufuri ko farce aka cire aka yanke wa mutum farcensa wal jildi ko fata duk waɗannan da aka cire su a jikin abu mai rai ko aka cire su a jikin abin da ya mutu malam ya ce najis jasa ne wadda ji da kyau malam ya ce waɗannan al'amura al'amura ne da suke na jasa wannan tabbiyar ke ne yanzu za ka yankan barci da za ka yi don yana cikin abin da ya fi shafarka sosai da sosai mai shari yake cewa walakin al-hukmu bi najasati hadhihi al kurat sai dai cewa yin hukunci da cewa waɗannan abubuwan da aka ambata kaho da kashi da farce da fata ko su aka ambata ba in fasalat anhu wa huwa hayy idan aka cire su a jikin dabba ko a jikin mutum a lokacin mutum yana da rai ko dabba tana da rai waka za ba da mauti ko bayan ya mutu duk yana amsa sunan najasa in kanat mimma mai na najasa amma yana cikin idan abin da in ya mutu na jasa ne mutum in ya mutu na jasa ne ba na jasa ne to kenan farcen shi ko da an yanke ba na jasa ba kullum da ke ko sai dai kuma kazanta ne mutum a yanke mai farcen kuma ya zuba shi cikin aljihu wai yana cewa ba na jasa ba ne <laughs> ka ko ko kuma a yanke mai farce ne ga duk riga shi ga nan ko mai duk yana cikin kazanta wannan wani bai kamata ba amma muna magana ya idar da sallah sai ya ga gefen farce guda a cikin rigarsa zai sake sallar ba zai sake ba don wannan abin ba na tusa ba amma in karat ma mai ta tuhu tahira kan adami amma idan abin da yake in ya mutu ba na tusa bane mai tsarki ne kamar mutum wal an'am da dabbobi al da aka yanka dabbar da aka yanka ba na tusa ba kun lura da ke ko sai ma ya ce fa man fasala an shay'in minha duk abin da ya ciru ya rabu da waɗannan falasa bi najisin wannan ba na jisa bai saboda haka ƙaho ko farce abin nan me ake kiran shi na dabba ai ba farce ake kiran shi ko fatu ko ko fatu na dabba muddin yanka ta aka yi wannan ba na jisa bai wani jirgin ke ko amma idan ya zama da bushe ta yi bayan ta yi mushe kuma sai mutum ya je ya yanki kawanta to yanzu kaga yanki abin da dan duk da kawan da bindin da kuma yana musu sunan mushe ne shi kuma mushe ne ta ne amma idan yanka ta aka yi to wannan kuma ba na jasa ba ne saboda ka sai a fayyace gaba da Allah rahimahullah wa labanul maitati nono na abin da yake mushi kamar nonon akuya bayan ta mutu ko nonon sa bayan ya mutu ina nufin mutuwa na mushe ba mutuwa na yanka ba kuna ji da ko mutuwa na mushe ba mutuwa na yanka ba nonon akuya ko nonon sa ko nonon raƙumi ko nonon tinkiya ko nonon rago duk dai nonon waɗannan dabbobi bayan ta yi mushe to nonon na tasa ne amma idan yanka ta aka nonon ta ba na tasa ba ne ɗai Bi kenan na uku wa labanul maita nonon mutum ɗin da ya mutu mace ce ta mutu nonon ta fa eh ba na jasa bane mun yi magana da saboda mutum yana raye so bayan ya mutu ba na almu'minu la Karar qala rahimahullah wa muharramin akli hakan nan nonon dabbar da aka haramta ci nono na dabba da aka haramta cin wannan dabbar to nononta shi ma na ta ne kal khinzir kamar alhanzir alade kenan wal atan da jaka nunan jaka shi ma najasa ne qala rahimahullah wa bawl jallala wa raji'uha nonon dab abin nan fitsarin dabbar da ake kiranta aljallala da kashin dabbar da ake kira aljallala duk najasa ne da malai yana lissafo mana abubuwan da suke najasa isa ya ce wa baulul jallala da fitsarin dabbar da ake kira da suna jallala ji'uha da kashin dabbar da ake kira da suna jallala shi ma najasa ne to yanzu za ka so ka yi tambaya ka ce wace dabba ce jallala eh ba da kenan bala ya ce wa hiya kullu hayawani ita ce dukkan dabba da take yasta'milu najasa duk dabbar take amfanin take cin najasa duk dabbar da ake take cin dasa ita ya kira da aljallala kuna jina da ke ko saboda haka idan akuyar gidanku tana zagawa shadda ta ci ta ci kashi ko ta zaga ta ga ɗan kashin da ƙananan yara suka yi ko a gefen tani ko ina ne ji sunanta jallala saboda haka fitsarinta da kashinta na dasa. Allah ta'ala ya sauka idan ba san musu bane duk dabbar da take duk dabbar ai da ɗanyi da busasshe duk sunan shi kashi kuma duk na tasa ne saboda ka dabba da take cin na tasa kuna jina da ke ko dabba da take cin na tasa wannan dabba fitsarinta da kashinta da tasa ne kamar ga su agwagwa agwagwa yaro karami yana in ya kuskura ma zai da tura shi ta cinye kashin an gane ko to kaga kenan idan dabbobi sun kasu kamar haka akwai dabba da galibi na farko dai akwai dabba da kasan tana cin najasa ko ba ta cin najasa duk dabba da kasan ba ta cin najasa kai tsaye to fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne kun lura duk dabbar da kasan tana cin najasa to kashi da ta da najasa ne nau kenan biyu dabbar da kasan galibi galibi ire-iren su suna cin najasa in ba kulawa suka samu ta musamman ba ka gane ko to za ka rinjayar da ɓangaren najasa kamar yadda mai almuhun ya faɗa ibnu kudama ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kamar kaza kamar agwagwa galibi kaza da agwagwa da suke yawo a kwararo ba jina da kyau ko da suke yawo a kwararo galibi suna cin najasa to na sai ka rinjayar da wannan bangare don ka fita zuwa ga shakku to amma kenan yanzu abin da ake bukata akwai tsaftataccen kiwo akwai kajin da ba kasafai ma suke barin gida ba don wasu kwari kawai ba kasafai ma suke ci ba don da safe an musu yafi an yaba masu dawa an yaba musu jero da hantsi ya daga abin nan nasu sai ga gaba ɗaya ba ba abin da ya dame su ina ba da fahimci wannan da ke ko shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya san agwaginsa ko kajinsa suna mu'amala da najasa to kafin ya yanka su ya tsare su kamar na tsawon kwana uku ina ba ta fahimci wannan da ke ko yau asabar sai ka fahimci sallah karama da yara sai kira ita ce sallar kaji kun gane ko za ta afka ne ranar litinin jibi kenan to tun da goshe za ka tsare su kenan eh sai ka tsare su tun daga jiya ko tun daga yau ka tsare su tun daga yau ya zamana ba abin da suke ci sai kiwo na musamman da kake musu kenan duk wannan najasar da suka ci da duk abubuwan da suka ci ya riga ya ya kasa. wannan shine abin da ake bukata in ba ka sai ya zama mutum kuma sun ci najasa ya yanka su kuma ya cinye su Allah ta'ala ya sauke wannan sai zama na ba da da kyau a likitance a gidanci ya gana hatta alayyahu da yake fitowa a kan juji kan bola ba a ɗiba shayaniya sau ne ya sha girma ba a ganin mutu sai sha insha Allah salamatu wal afiya nam to shi yasa قال رحمه الله mana ce wa hiya kullu hayawani yasta'milu natasa duk dabba da take cin natasa idan ya kira jallala qala rahimahullah wal bawl wal azratu min al adami ghayra fadalat al anbiya wal bawl da fitsari wal azratu da bayan gida min al adami na mutum shi ma natasa ne fitsari da bayan gida na mutum natasa ne saboda haka mutum ya iyayensa ya ga tun a lokacin da yake fitsari kada ya bari ma fitsari ya taba jikinsa dan yana cikin abubuwan da suke sabbaba azabar kabari fitsari yana cikin abin da ke sabbaba azabar kabari saboda haka mutum sai ya kokari ya ga ya nisance su wal azratu da bayan gida min al adami na mutum ghaira fadalatil anbiya in banda na annabawa fitsarin annabawa da bayan gidan annabawa waɗannan ba na ta ba kun fahimci wannan da ke ko saboda me suka zama ba na ba bane ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai kasko da yake tashi cikin dare ya yi fitsari a ciki sai ya ajiye shi ina fata mun fahimci wannan da kyau da wata rana ya tashi sai ce da ummu aiman ina kaskon nan da komai shi mana sai ta ce ai ta shanye shi kun lura da ke ko ko kuma baraka tun da zamu shin guda biyu ne akwai kisa ta baraka akwai kisa ta ummu aiman sai ta ce eh, ya ta shanye sai ce cikin ki ba zai sake ciwo ba kuwa ina fata muka yi wannan da ke ko wannan asar din na shan wannan fitsarin alqazi ayyad ya zo cikin littafin ashifa bi ta'rifi huququl mustafa ya zo cikin ashifa ashifa babban littafi ko alƙawdi ayyab ya kawo shi a ciki sannan kuma an ka sami wanda kamal basiyuni zaghlul ya yi mushi aiki a ƙasa wa zai mai ta suna hmm? kamal basiyuni zaghlul wani mutumin basar mutumin ƙasar masar ne wanda ya mushi aiki da ya zo kan waɗannan ya tattara yi ɗin ya kawo cewar su imamu dara kutani sun kawo hadisin hakan nan su al-imam abu dauda hakan nan su al-imam abu ya'ala al-mawshimi hakan nan su al-imam ibn hibban su al-hakim abu abdullah an-nisaburi duk sun kawo wadannan kisoshi din lokacin da yake ta haƙi ma'ana ko da kana da littafin ashfa yana da kyau a samu ka samu wanda aka yi mai aiki domin akwai hadisan da ke ciki suna buƙatar a tantance su sosai da sosai wannan yasa kenan fitsarin annabawa zama ba na sabon dan ba na tsara ne a bai bari an sha ba ko kuma da aka sha da ya tsawatar ina fata mun fahimci wannan amma har yace cikin gaba zai sake shi ne ba ƙarar ina ta muna kuna tare da mutuwar muna lissafa abubuwan da suke najasa ne dan ka shigar da abin da yake najasa ka bar shi a ciki wanda ba najasa ba kuma kar ka shigar da shi dan mun gaba zan muku tambaya ne akan abin da ya shafi irin kwatamin da na gefen rijiya za a ga rijiyar da ake ɗiban ruwa gefen ta makare ke da datti har ma hasa motar da za a motar da gajeruwar kwata a gefe to saboda wanke butuki da ake da wannan ba na jasa ba ne wannan wannan kwata-kwata ba na jasa ba ne abin da yake ba na jasa ba kenan ko da bayan ka idar da sallah sai ka gan shi a gefe sai ka wanke don tsafta ba wai ka wanke don yana na jasa ba hakan nan inda ya zama na wanke-wanke ake daga cikin gida a kwararo shi inda kawai wanke-wanke ake yi ana wanke miyar kuka a wanke miyar uh, taushe a wanke miyar agushi a wanke miyar wake a wanke mai akwararo ta nan bangaren to wannan shi ma ba na tasa ba ko miyar waken ce ko miyar kuka na tasa yanzu a ga ba na tasa ba ce wannan ba na tasa ba ne ina fata mun fahimci wannan da kyau don wannan zai taimaka maka idan kana tafiya kawai sai ka ji an watso ruwa sai ruwa ya taba ka daga gidan da ka zo wuce ko sai aka watso ruwa daga sama me za ka ce na tusa ne ko kuwa ba na tusa ba ne a asulu ba na tusa ba ne kawai inda tunanin ka zai ka shine idan ta gudanar da ruwan da tusa yake kwararowa ne tana aka kwararo shi to nan ne kake da damar ka tattauna malamai ba suka ce ba ma wannan ba hatta inda tabo yake inda tabo yake ya zama na akwai laka akwai kwatami sosai ya zama na akwai najasa amma inda ba najasa ba shi abinda ba najasa ba a wurin shine yafi yawa to ko da ya taba ka ba najasa ba sai dai idan ka ga najasar uruku shi shine wannan abin ya zama najasa قال رحمه الله ومن محرم الأكل ومكروه كالسبع والذئب والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره والقيض المتغير عن حالة الطعام والمسكر كالخمر قال رحمه الله yana lissafa mara abubuwan da suke najasa ne ya lissafa fitsari da bayan gida na mutum kuna tare da ko ya ce banda na annabawa sai ya ce wa min muharramin akali hakan nan fitsari da bayan gida na dabbar da aka haramta ci kamar mai kenan kamar alade fitsarin alade da kashinsa kamar jaki kamar jaka kamar kare duk wannan fitsarinsu da kashinsu duk na jasa ne wa makaruhi hakanan da abin da aka ce cin shi makaruhi ne shi ma fitsarinsa da kashinsa jasa ne duk dabbar da aka ce makaruhi ne cinta kaluran makaruhi a shar'ance ba makaruhi a yaren bahaushe ba ya ce abu kaza rafiya ce wancan ke zanza barin ki banza yana son ya ci gafiya kenan bai ke kuma ya tambayi hukunci cin gafiya ba ko yana son ya ci bera a gane ku lokaci ya bada yana bin gafiya yana ce sai ce ayan ce rafiya ce alhamdulillah wa makaruhi da abin da aka ce cin shi makaruhi ne kasabu'i kamar abin da ya shafi zaki wa zibi da abin da ya shafi karkeci duk waɗannan abubuwa nake mana magana cewa ba muna tantance hukuncin su bane tunda akwai babi mai zaman kanshi akwai babi a cikin al-muwatta na Imam Malik ibn Anas akwai babi cikin littafai da za da izin Allah zamu zo mu same su a babun al-at'ima dabbobin da ake ci mun mu kuma da mun wasu a cikin mudatul ahkam eh sun ce kirkici daban kula daban sun yanzu duk babu su balle ina ganin nan gaba da sai an dinga zuwa da kowanne da da hoton shi da ake ainihin ana nuna wannan shine kaza wannan shine kaza insha Allah ta'ala mana yace mana da dabbar da aka haramta cin namanta no kiran dabbar da aka haramta cin namanta da dabbar da aka ce cin ta makaruhi ne no kenan yace fitsarin su da kashin su dinnan ta sani amma dabbar da aka halatta cin namanta ta da kashinta mai tahir ne mai tsarki ne muddin ba ta cin najasa kullum da yake koyo sannan muddin shi da fitsarin ba wai ta yi su ba ne bayan ta mutu mushi kenan ba wai bayan an yanka ba qala rahimahullah wal da ƙurji za ga ƙurji ya fito a gefe abin nan ƙurji ne gashi nan da ruwa da jini ya riga ya abin nan ya fashe haka shi mana najasa ne wasadidu da ruwan ciwo kuma wataƙila an ce je a wanke mushi bai je an wanke mushi ba Allah ya ke. mana ya ce bambanci tsakanin alƙaihu ƙurji kenan da ya fashe da asadid ruwan ciwo a cikinsu wanne ne yake da yake da kauri wanne ne ba shi da kauri na ƙurji shi ne yake da me kauri na ruwan ciwo kuma shine bai da kauri amma kowannen su za a ga gauro yake da jini shine kawai bambancin su amma kowannen su najasa ne malami kenan mutum zai iya kokarin sa ya ga ya tsaftace jikinsa da su ya kare jikin shi da su amma idan ya ci gaba da da malala babu yadda ka iya sai na umar jini yana zuba a jikinsa da aka soke shi ya tashi ya yi sallah kun fahimci wannan da ke ko lokacin da aka soke shi wannan dan ta'addadin ya daba mishi wuka wa damul masfur da jinin yanka sanawa wannan yankan dabba ce jini ne aka yanka dabba aka zo aka tari wannan jinin ko ba tare shi aka yi ba inda aka yanka dabba jini ya malala wannan jinin na jasa ne amma sai ga wani ɗigon jinin an ji an dafa shi wasu nan shi hanta wuya wannan duk haramun ne hurribat alaikum almaytatu wad-dam an haranta muku cin mushe. an haranta muku cin wannan jini kaga an tara jini wani mutum yana ciwon kai a ce bari a dan goggoga mashi a duk wannan bai halata ba jini ne jasa ne amma wani jini ne yake na jasa. jini yanka min al'adami mutum aka yanka aka daɗa mashi wuka au ghairihi ko wani mutum ne ko akuya ce ko menene in dai yanka aka yi wannan jinin najasa ne ina maimaitawa idan shi wanda aka daba wuka wannan wanda aka sama da jinin idan ya zama zamana babu yadda iya shi kenan sai sallah haka amma muna magana kai da ka taba shi ko kai da jinin ya sama za ka iya kokarin ka ga ka kautar da jinin jikinka daga wannan abu mala ya ce addamal masfu jinin da ifi wuka jinin da bai fi kai wuka ba ba na jisa ba ne Kayan ka ragu ko kayan ka akuya ko ka tinkiya ko ka sa ko ka so soke raƙumi bayan wannan jinin ya malale ya kwaranye an sa ruwa an wanke inda aka yanka din ko inda aka soke din shikenan amma kana rasa wannan naman da jini kuma ba ka rasa da jini in ka je kai faida a ciki za ka ga jini za ka ga kaza wani lokacin hatta naman yana kan tallan miya yana kan tukunyar miya za a gan shi da jini jini ba abin da an ka ce za ka rasa wannan za wannan naman da jini to kusan sai ka so omu ka wanki kaga a lokacin kuma dusan nama kake ci ba ba za ka ji ɗanɗanon nama ba kwata kwata saboda haka aka ce addamul masfu jinin nan shi shine yake na dasa amma sauran jini da ka samu a can wane duk wannan ba in kuma kaga kullanin jini a ciki sai ka cire shi ka yi ba wai za ka tsaya ka babbake shi bane قال رحمه الله qai'ul المتغير an حالة الطعام da amai shine alƙairu amai almutaghayyiru wanda ya canza an halake tu'am a halin shi na abinci shi ma na ta ne kenan abin da yake nufi mutum ne ya ci abinci da ya ci abinci yanzu sai ya harar yanzu abincin zai canza ko zai canza ba ba zai canza ba to a wannan lokaci wannan amma ba na najasa ba amma yanzu haka karfe takwas da minti bakwai da dare. sai zamanin mutum ya ci abinci da rana wajen sha biyu rana sai ya harawa yanzu abincin zai canza ko ba zai canza ba shi sa ya ce to kaga wanda wannan abincin ya canza shi ma da ya kira na tasa kuma ya ci wani da ke ko wanda ya bai canza ba fa shi wannan ba na tasa ba tumbuɗi ba da yaro yake yi in yi sha nono ya sha nono ya ƙoshi sai kuma ga ya ɗan yi tumbuɗi Eh? ba na sa wal da abin da ke sa maye kal kamar giya giya na tusa ce don tana samaye idan kana aiki a ma'aikatar hana shan giya sai zama na ku waje kuka operation ku waje kuka operation aka fasa kwalaban giya ake waye duk ya ta fallako maka a jiki wannan sutura ta ga gaba daya sai an wanke ta da ruwa mai tsarki mai tsarkake ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko dan giya na ta ce Muhammad Al-Amin ya yi wannan magana a cikin suratul Ma'ida a cikin Adwaul Bayan fi idahil Qur'an wal Qur'an za a wanke wurin za a kama iya wurin sai a wanke shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa in aka wanke shi yawan ya halatta a sake sa omo wata ila dan kashe karnin ka fahimci wani da ke ku amma ba lalle ne sai an abin sai an sa omo ba za mu zo mu yi bayanin yadda ake gusar da najasa saboda shine babi na uku babu izalatin babu abin nan fasulun tajibu izalatin najasa za mu zo mu yi bayanin yadda ake gusar da najasa nan ma yana lissafa mana abubuwan da suke najasa ne kun gane ko a can ya lissafa mana da fitsari fitsarin yaro karami da babba da wanda ya fara cin abinci da wanda bai fara cin abinci ba duk na ta sai ina son mu gane wannan da kyau dan mata ne sai ka dace ai bai fara cin abinci ba yaro yana fitsari ya ga dace ai ai bai fara cin abinci ba wannan ya fara cin abinci bai fara cin abinci ba duk na ta sai qala rahimahullah wal maniyyu wa huwa min ar-rajuli ma'un abyadu sakhim fi musallasatin ay ghalidh يتدفق في خروجه ورائحته كرائحة الطلع بالعين أو الحاء المهملتين وقريب من رائحة الأجين وإذا يبس كان كرائحة البيض ومن المرأة ماء أصفر رقيق قال يتشي والمني مني ما كما نجسا dan yana lissafa mana a cikin abubuwan da suke najan sai mana ya da kuma mani kuma mun sha maimaitawa magana akan mani magana ce guda biyu waɗansu suka ce najasa ce kamar yadda malam ya faɗa wasu kuma suka ce ba na jisa ba ce mani ba jisa ba ne saboda me ya zama ba na jisa ba saboda da shi ne Allah ta'ala ya halicci mutum kuma a cikin mutum din nan akwai annabawa da manzanni in banda annaba adam duk annabawa da shi aka halicce su to kuma ya zai a ce na jisa ne kun ci maganar ko ya za a ce na ta ne. ɗaya kenan sai wasu malama suka ce to banda na annabawa eh sai za ce to in banda na annabawa ai ba maniyin namiji ne kadai yake haifar da mutum ba min nutfatin amshaji nabtalihi ai akwai kuma na matan su kullum da ke ko yake na an tambaya abdullahi bin abbas dangane da maniyin yace ce ai kamar majina ne saboda haka majina kana katsar kana wanke ta ne a jiki dan najasa ko dan tsafta dan tsafta ba dan najasa ba to kuma kaga wannan in ga dubi dalilai dai na da ake kafa hujja da su lalle cewa mani ba na najasa bane kusan shine abin da yafi karfi sosai da sosai mala yace wal mani da mani wa huwa min ar-rajuli shine namiji mani namiji ma'ul ruwa ne abyadu fari sakhilun yana da kauri kaga yana da sifofi guda nawa kenan sifa ta farko ruwa ne ba iska bane sifa na biyu fari ne sifa na uku ta uku sahin mai kauri ne isa ma ce bi musallasati da harafin nan mai ɗigo uku shi ne wani harafi sa'un kenan ko banda shi ne kenan saboda kaga ai abin nan gwafa ɗaya ya kawo bi musallasati da harafin nan mai ɗigo uku ai abin da yake nufi da sakinun ai shi shine mai kaurin gaske ya ku fi khuruji yana ta baka lissafin sa ne fasalinsa yace in zai fita yana fita ne yana tunkudan juna kullu falyanzur al-insanu mimma khulaqa min ma'in dafiq an halice shi ne daga ruwa mai tunkudan juna fa idza ya abin nan wa ra'ihatuhu in ka shinshina shi wa ƙanshinsa ko warinsa ko kuma shinshinarsa kara'ihati bal'i za ga kamar yayi kama da kanshin hudar dabino yayi kama da kanshin hudar dabino shin a kulura kara'ihati bal'i bil ayn yasa ma yace bil ayni aw al ha'i ko ka sa ainun ko ka sa ha'un in ka sa ainun sai ka ce al-bal'i in ka sa ha'u sai ka ce falhi al-muhmalataini marasa dugo guda biyu ko dai ainu ne mara dugu don game dugu ya zama hainu ko kuma ha'un mara dugu don game dugu ya zama ha'un isa ya ce wa ra'ihatuhu ka ra'ihatil qal'i wannan in yana danye kenan mani na namiji in yana danye kashin shi nashi to kamar warin hudaddabi ne yake wa qaribun kuma yayi kusa min ra'ihatil ajini kanshin sa ya zama irin kanshin kullun abin nan kunu kamar da kasan an kulla kunu an sa mai kalin da masoro za ka ji kanshin shi yana tashi to yace yayi kusa mani yayi kusa ya kama da irin wannan kanshin wani in yana danye kenan wa idza bisa in kuma ya bushe kana kara'ihatil bayt yana zama kamar kanshin sa ko kamar an fasa kwai kun ji inda malamai suka yi bayani filla filla na abin da ya shafi mani na namiji kasan kenan tun eh bai lokacin eh eh kace biology eh biology kenan da ba shi zan faɗa ma da riga ne ita biology kenan kacin da aka fayyace shi baki daya wannan na namiji kenan yana da muhimmanci ka gane wannan dan ka fayyace shi bambancin mani da wadi da mazi shi yasa malam ya dauki kowannen su yayi magana a kansa dan ka ka bambance su in yana ɗanye ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake in ya bushe ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake duk da mai shiri ya ce wani lokacin yakan zo da siffar da ba wannan ba ba waɗannan siffofi da aka ambata ba mala ce wa min almar'ati ma shi kuma maniyin mace ma'un shi ma ruwa ne asfaru na ta fatsi ne ba fari ne irin na namiji ba ɗaya kenan na nata yana da laushi laushi ne ba irin namiji ba ne ghalif mai kauri kenan wanda ya tabbatar da cewar mace tana da mani kamar da namiji yake da mani ɗaya da kuma musulmi ta tambaya na salama dangane da haka idan mace ta ga abin da namiji yake gani me yake a kansa tana salama ya ce idan ra'atil ma in ta ga ruwa za ta yi wanka za ta yi kaza za ta yi kaza kenan in ba ta gani ba ba za ta yi haka ba ya nuna kenan yadda namiji yake da mani mace tana da mani sai dai akwai bambanci na namiji abiyar mata asfar na namiji shahinu mata raƙiƙ wannan shine akan abin da ya shafi mani shi kuma fitar shi malam zai zo ya yi bayani a nan gaba abin da yake so ya nuna mana shine ya nuna mana hukuncin mani malam yace na tasa ne kamar yadda muke magana ko mun yi tsokaci akan wannan jumlar na biyu kuma ya ba da sifarsa dan mutum ya fahimci yadda hakikanin sa yake qala rahimahullah والودي بدال مهملة وفي الياء وجهان التشديد وتخفيف وهو ماء أبيض سخين يخرج غالبا عقب البول ما لا يتي والودي da kuma wadi shi ma kuma na jisa ne mala ya ce bidali muhammalatin da dal mara ɗugu domin kasa mai ɗugu ya zama zalim kenan ya zama mu'jama in ka cire ɗigo ya zama muhimmala sai ce walwaji bidali muhimmalati ɗaya kenan wa filiya'i dangane da abin da ya shafi yawon ɗan ƙarshe wa jihad akwai kusa guda biyu akwai a tashdid ka sanya shadda alwajiyu in ka sanya shadda sai ga mana dalu zai zama da kasara kenan alwadiyu wa takhfif akwai kuma rashin sa shadda ku lura ku ga yadda malamai suke cin gundarin bakin larabci wa huwa ma'un abyad malam yace ruwa ne da yake abyad fari sakhinu mai kauri wannan sifofi ne bi ne na eh sifofin wadi ne amma yayi kama da sifofin mani sai malam yace ya khuruju ghaliban akibal bawl sau da yawa ya fi fita ne a ƙarshen fitsari sabanin mani dan mani yana da wata siffar da malam da wadi bai da ita cewar ya dafa fi khurujihi wurin fitarsa yana tunkuɗa juna wasu malamai suka ce shi gwamna ne da sarin yake wuce ana jin ana jin fitarsa rahimahullah wal ko kuna lissafa mana abubuwan da malai yake lissafa a matsayin da tusako malai ya ce wal maziyu ko wal maziyu ko wal maziyu wal maziyu wal maziyu malai ya ce bi kasri zalil mu'jama bi kasri zal da yi mazal kasra al mu'jama zal mara dubu barakallahu fiku al mu'jama zal mai dubu dan al mu'mala shi ne duhu malam yana mana nahawu yana mana fikiru yana mana lugar larabci yana mana tajwidi don waɗannan huruf din ta tajwidi ake yin su ne ko kuma a bakin larabci ake yin su eh a tajwidi ko a duka don wani shu makharijul huruf wasu waye suke da su malaman tajwidi suke da su ko malaman larabci suke da su muna ji na da kyau yanzu dai a ta bangaren harufan larabci a yau muna da darasi guda shine akwai harufa masu dugu su ake kira al akwai harufa marasa dugu su ake kira almuhumala bayan ka je ka gama nazarin karatun ka nawa gaba daya sai ka dauko ga garadiyar ka da kake zuwa karatun dare in kana zuwa in goma ka ba sai ka kade riga ka koma sai ka duba gaba daya su waɗanne ne masu dugu su ya kira al-mu'jama sai ka ware waɗanne ne ba su da dugu su ya kira al-mu'mana kai wannan kenan sai ka je darasi na biyu al-musallasa zuwa ne ne masu dugu uku dan mana ya faɗa mana a can yace sahimin bi musallasatin masu dugu uku su ne guda biyu ne ke daga sa'un sai shinu su kaɗai ne musallasa sai ka zo kuma ka yi tahtiya su ne ne masu dugu a ƙasa fauƙiyya suwa wanda ne masu dugu a sama ma'ana bayan ka yi harkar masu dugu ɗin kenan to ko karan kansa masu dugo da sai ka zo masu dugo a ƙasa masu dugo a sama qala rahimahullah wal maziyu bi kasr zal al mu'jama da yamma zal kasara zal mai dugo ma'un abyad ruwa ne da yake fari raqiqun mai laushi lura ya sha bamban da mani kenan ya kharuju inda lazzati galibi yana fita ne a lokacin jin daɗi farko farkon jin daɗi farko farkon sha'awa a wannan farko farkon sha'awa yake fita shi mazi bil in af na abin da ya shafi tsayuwar alkalami shine ma ne yace ai mai zakar shine kan al'auran mutum ta miki sanadiyar motsawar al'auran mutum kuwa ma ne yace indal mula'aba ko lokacin wasa ta taba shi ya taba ta a wannan lokaci in ya fita mace tana da mazi namiji yana da mazi awi tazka kulura at-tazkar mala yace bi fatahi ta da ya mata un fataha Allah ta'ala ya jika malam da rahama Allah ya rahamshe shi yace bi fatahi ta da ya mata un fataha kace ya kiran a tazkar ba a tizkar ba ko a tuskar a a tazkar ai a tafakkur menene ma'ana a tazkar a tafakkur mara mazi yana fita ta sanadiyar motsawar al'auran mutum shi kuma abin da ke janyo motsawar al'auran mutum shine wasa ko yawan tunani ya yi nisa ko ta yi nisa a cikin tunani ta ji kamar ana kaza da ita ko ya ji kamar yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza duk wannan yana sawa mani eh, mazi ya fita dan yana fita ne a farkon sha'awa a lokacin da sha'awa ta yi karfi to mani ne yake fita hukuncin wadi da hukuncin mazi shine a yi tsarki mazi a yi alwala kuna jina da ke ko amma hukuncin mani wannan wanka ne game da makaranta a littafan da suka gabata hakan nan kuma yana cikin abin da ke sanyawa al'auran mutum ta motsa shine kallo ko ya kura mata kallo ya kura mata ido ko ta kora mashi ido ko kuma ya sa mummunan fim ko ta sa mummunan fim tana ka dan fitsara ta kai fitsara yanzu har a cikin handset cikin wayoyin samari tashin hankali wayoyin samari da yan mata inda hotunan da suke bayyana a jiki hotuna masu motsi da marasa motsi sai ga kusan a kowane lokaci tana cikin rahin tsarki ko yana cikin rahin tsarki Allah ta'ala ya sauki kuma muni bisa nuni sai zama na kuma wani a cikin ramadana yake tara irin waɗannan hotuna irin waɗannan fina-fina saboda da rana bacci zai a'a da dare yi bacci da rana ya dinga sa fina-finai yana ta kallo wai don ya shagaltar da kanshi daga azumi a ta sa munanan fina-finai yana kallo in kuma samari ne da ba su kai matsayin da za su sa wannan fim ba sai su kawo wata 'yan mata tsirara yan cene ne yan indiya ne yan ina ne tsirara za a sanya su a cikin daki wai saurayi ya kai saurayi kenan ya cika ɗakinsa da kalanda da wasu Allah salamatu lafiya Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya shiri sabarin mu Allah ta'ala ya dawo da su kan kan tirba ta daidai malam yace wa ramadun najisi wa dukhanu najis malam yace wa ramadun najisi toka tana tasa toka ta najasa ne ramad wa dukhanuhu da hayakin najasa nau kenan najisu shi ma najasa ne injiniya haka duk inda yake najasa ce bola ce aka tara mushe duk abin da yake najasa ne aka tattara shi aka kone shi to tokar najasa ce hayakin najasa ne sai wanke riga mana ce wani hayaki shi shafi mutum mhm. ai na san babu da za a yi bayanin da baka nuna ba nuna nan ba wana jina da ke ko wannan shine abin da mai iziya ya faɗa mai sharhin iziya abin da abdusani abba yake cewa wa haza da'ifun wannan magana da malam ya faɗa magana ce da ba ta da ƙarfi magana ce ifiya wal mazhabu taharatuhuma abin da yake a maza mazhaba shine da tokan najasa da hayakin najasa duk mai tsarki ne ba najasa bane kuna jira kyau kuma ina fatan kuna rike inda ake tsokaci inda malam ya faɗa kuma inda ake tsokaci a kai ina fatan fahimci wannan dan kuma ta ba darasin farko mun yi bayanin cewa malam ya kawo kaza amma kuma malamai sun ce akwai wuraren da yake buƙatar a yi tsokaci a kai kun fahimci wannan da ke kuma malam ya tabbatar da cewar toka da hayaki na natasa natasa ne amma malamai da suka bi kwakwafin ilimi suka ce waɗannan ba natasa ba tunda ya riga an kone kuma ya riga ya tashi kenan Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin waɗannan al'amura na najasa da muka ambata mutum zai iya kokari ne ya ga ya yi nisantar da kanshi da su alaikum assalam